Foto na ashirin da uku Yesu ya nuna hanyar samun ceto Roma Sura biyar aya takwas Shekaru da dama bayan Daniel da Nehemiya, Allah ya aiko da annabi Isa cikin wannan duniya domin ceton mutane daga hukumci mai zuwa. Kamar yadda Daniel da Nehemiya suka sami maƙiya, haka Yesu almasihu ya samu maƙiya da yawa. har ma maƙiyansa suka kashe shi bisa gicce ba tare da ya yi wani laifi ba bayan kwana uku allah ya tashe shi daga matattu allah ya yarda abokan gaban yesu su kashe shi domin ya ɗaukaka shi zuwa sama bayan kwana uku haifuwar yesu da mutuwarsa da tashinsa daga matattu shi ne kaɗai shirin da Allah ya yi domin mu iya samun gafarar zunubanmu da samun ceto ta wurin bangaskiya ga annabi Isa. Annabi Isa ko Yesu almasihu yana so mu zama masu adalci kamar Ilisha da Esther, don haka mu yi abin da zai girmama Allah.